to jama'a assalamu alaikum rasulun aminin allah taimaka mana ya biya mana bukatunmu duniya da lahira alfarman sai dal ujudi imam al-mursalina manzona muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowazo kokari ashare mwana wanga program مبسط wanga قاسم جواد كريم باسط الكف منعما مقفى أمين وهو في الرسل مشتبه حبيب العرش بدن ومختما أجي السعدية سعد ناقص وعزيز Sultan ina gaisuwa Garba Bala ina gaisuwa Umar ina gaisuwa don Allah kowa zai kokari mu ga program kafin mu fara فرد سمع السماء عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ذوي النما هارون ليلى إنا قيسوا أجي هارون ليلى ajiya haruna ليلى ajiya zakiya amarya na amarya na matan sarki zaki hey. Hajiya Saratu Abubakar ina gaisuwa. Babangida ina Aliyu ina gaisuwa. Hajiya Zakiya Amarya matan Sarki Zaki. Hajiya Salma Zakayyan Zaki. Matar Sarki Zaki a gaishe. كمن رام عود الأمس في اليوم أو بغى إلى البدر أو شمس الظهيرة سلما نعم كمن رام درك الوصف أيضا قد أكثروا ولكنهم أبو بكر إبراهيم ناقزوا مصطفى ناقزوا موسى ناقزوا الحاج أحمد ناقزوا دون غير ولو ملك السم ولو كان مريما والله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما أشار إلى وزن فسال مصمدا وإذ رام كف الماء قد كف ملهما وإن قريشا عيروه وصوروا وشق له العرش بدرا عظيما وردت له شمس بعيدا غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق محكما malam aliyu tukur ina gaisuwa adiya habiba بشر ina gaisuwa عبد الرشيد ناجيسوا اجا فايز تنكو ناجيسوا محمد ثاني تكر شوغبان رسول ابي ديفندس اوف آه، رسول امين يفيدون من فائضات ومعنى من يبدد جيشا جماعه كو ازو شيمون اون ذا بروجرام كو ازو كو كان شيمون اون ذا بروجرام فعم هداه الرضا كرها وطاعة فعربا وعجما أرشد الكل عمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي تحتما وقد صار فينا المسلمون وبيننا أئمة علم صالحون ماما نساني ناجسوا حمزة ناجسوا وفينا رجال مختار وعندنا للأقطاب ختم هبه كنزا مطلسما صلاة وتسليم على طه أحمد آل وأصحاب صراطا مقوما أبى القلب إلا أن يكون متيما حليفا na gaisuwa kabir hassan na gaisuwa malam aminu ina gaisuwa rasulin aminin rasulin aminin Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarman sayyidul wujudi imamul mursalina manzona muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to jama'a kai da kazo kan layi duka kai kokari ka share mana wanga programin ga kamin mu fara jama'a in kuna ganin shehu da kyau shehu bari mu sani in kuna ganin shehu shek da kyau in kuna ganin sa da kyau shehu zana mini yes kamin shehu ya fara mana zance kai da kazo kan layi duka kokarin da zaka yi shine ka share mana wannan programun nan da muke yi insha Allahu. E, eh, jama'an kuna gani ku zana mini yes har yanzu ban ga yes yes din ku ba e in ana ganin shehu clearly shi zana mini yes sannan uh, mu ci gaba da wannan uh, ga da muke ciki All right. good ga jama'a na zana yes yes yes yes Haji Faruk Natal eh Faruk ina gaisuwa to jama'a uh, alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi yau za mu ci gaba da program da dokta wanda kowa ke son ya ji zancensa alhamdulillahi alhamdulillahi uh, babban shehunmu ne kuma ɗan maulanmu shak doktor shak dahiru bauchi wannan ɗan shi ne ɗan shak eh, doktor shak dahiru bauchi shi kuma dokta shi ma doktor ne allah ya yi masa baiwan ilimi To jama'a kun ga kwanaki ana uh, zance a kan wannan platform aka zo aka ce 'yan tarika tijjaniya ina muka samo eh, daidai cewa kamar a'a mun yanka wa kanmu ranar da za mu zauna muna zikirin annabi sallallahu alaihi kan uh, annabi ga kan da annabi ya yi zikirayen shi to amma alhamdulillah shezo ya dace da yau mun shiga farkon rana na Muharram farkon rana na Muharram cikin kalanda na musulunci yau mun yau new year new year na islamic sa'annan kuma in Allah ya kai mu gobe akwai zikire zikirin da za a yi garruka daban-daban za a zo a tattaru a gidan Maula Mushak Bauchi da yake yi kowane shekara na new year na musulunci da saukan Qur'ani da zikirayya to alhamdulillahi muna son mu ji bakin doctor ina yan tarika aka samu ake wannan zikiri har aka samu dama ana shimfida wannan farin zani ko da yake yan tarika kullum ana yana cikin lazimin da ake yi yana cikin zikirin da ake wasu bayan sallan maghrib to amma abin da aka tuguma da shi shine ina aka samo na wannan ranar juma'a har a zo a shimfida farin zani wai ana zikiri ana zikiri ana hailala to insha Allah muna son mu ji karatu a bakin doctor authentic uh, na aya na Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa insha Allah jama'a mu saulara mu ji karatu a bakin doctor saboda doctor ina jin dadin zancensa kaman kanda yawanci in aka zo aka yi wa'azi a nan wallahi kana ganin mutane dawa na kira suna ta tambayan questions amma doctor wallahi mun fuskanci in yi karatu kamar kowa na gamsuwa da karatunsa kowa na gamsuwa karatunsa baya sukin wane baya sukan wane baya sukan wane balle har ayi tambayoyi sosai yasa kana ganin ya zo farkon karatunsa ma akan wannan peji wallahi shugaba malami na izala ya kira har ya taba masa ya ce wallahi bai taba jin karatu a bakin malamin tarikar tijjaniya kamar kan da ya ji a bakin dokta ba shi sa shi ma ya gamsu sosai to ka gani ko shi yasa insha Allah kaman kan da aka saba kai ba ku mamaki doctor zai iya kare karatun sa wallahi kowa ba zai samu wani kuskure har a ce wai za a kira a yi masa tambaya ba to alhamdulillah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu doctor to alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to bismillah shehu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 bayan sallar la'asar kafin faɗuwar rana kafin ayi yi sallar magariba muke yi wannan karatu da za mu tattauna yau a kansa ba abu ne wanda yake da asali wanda Allah ya yi umarni a yi Allah sallallahu alaihi ya yi umarni kuma ya yi kuma sahabbansa su yi ayoyi da suke kudaitarwa a yi zikiri suna da yawan gaske a cikin alkur'ani daga ciki Allah yana cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات to ka gana Allah ya kawo masu zikiri su ne matsayi na kololuwa masu yawan zikiri maza da masu yawan zikiri mata wannan kenan Allah madaukakin sarki yana cewa tunda muna magana ne akan zikirin juma'a Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul juma'ati fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi tadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna fa idza qudiyatis salatu Allah madaukakin sarki ce idan muka yi da sallan juma'a ranar juma'a ah, fantashiru fil ardi to ku watsu a bayan kasa ah, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi bai za ku da salatu ban tashi bilardi wabtagu min fadlillahi idan wato kuka yi sallan juma'a to ku tafi bayan kasa ku je ku nemi falala na Allah masu kasuwa su koma kasuwansu masu sada zumunta su je sada zumuntansu masu neman aure su je neman aurensu masu kowane irin hidima dai wanda bai saba wa Allah ba su je su yi to amma daga rana ta zo faɗuwa to sai a zo a taru kuma a yi ta ambaton Allah har rana ta faɗi to kaga wannan aya ta zo ne cikin sotun juma'ati kuma ranar juma'a ke kaga a nan wani ɗarika muka samu zikirin juma'a da muke yi a cikin sotun juma'ati wannan aya take faɗa kuma akwai ayoyi da suke magana wa zkurullah kafiran wa la'a. kafiran cewa ku yi zikiri ku yi zikiri wannan duk suna nuni suna nufi wato da jam'i a yi da jam'i ma'ana a yi ta cikin jama'a kuma Allah madaukakin sarki a sotun hazabi yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al wa dhakara Allah kathira to in kana so kai koyi da manzo Allah ka zama kana kan sunnan manzo Allah to dole sai ka yi zikiri da yawa in ba ka yi zikiri da yawa ba to baka yi koyi da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam hadisai kuma suna nan da yawa wanda yanzu za mu cikin su za mu karanto na farko za mu fara bayani akan falalan zikiri wato duk dai wanda yake zo ya gane cewa shi zikiri ba wai bid'a bane wato annabi ya yi Allah ya umarni a yi kuma sahabbai sun yi da haka duk wanda za mu ji falalan zikiri din a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma a kai a cikin bayanganun malamai ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan zikiri a yawaita ya kwadaitar a yi kuma ya yabi masu yi kuma ya umarni a yi daga ciki akwai hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda imamu Muslim ya rubuta wannan hadisin yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasiru fi tariqi makka manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana tafiya a cikin hanyoyi na makka famarra ala jabalin sai ya wuce wajen wani dutse yuqalu lahu jamadan sunan wannan dutse ana kiransa jamadan faqala siru ku tafiya haza jamadan sabaka al-mufaridun yace wannan shine jamadan wa mufaridun sun gabata qalu wa mufaridun ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama su an kuma faridun ma'ana masu kaɗai ta Allah kala sai ce azzakirun Allah kafira masu zikirin Allah da yawa suna kiran kiransu mafariduna kaga zakirai su ne suka wato suka suke suke gaba da kowa suke gaba da komai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wa zakara hadha hadith at-tirmidhi Imam at-tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi kuma a cikin yake kara da cewa ya rasulullah kuma mufaridun su ai mufaridun qala al mustahtaruna bi dhikrillah su ne wanda in ce mustahtaruna ai wato wanda suke dawwama akan zikirin Allah ko basu damu da abin da za a ce musu ba akan zikirin Allah ko kuma abin da za a yi duk abin da ga ko ka ce musu mahaukata ko ka ce ba san da suke ba duk daidai ne a wajensu tunda suna dawama ne cikin zikirin Allah dan zikra anhum afqalahum wannan zikirin zai ɗauke musu nauyin da ke wuyansu fayatun Allah mai kiyama su zo wa Allah ran tashi kiyama khifafan ba su da laifi sun zo laifukansu duk an zubar ba su da nauyi na laifi hadisi na gaba shine wa ana bi Musa radiyallahu anhu da Abu Musa Ashari ya rawaito wani hadisi dan Imam al-Bukhari ya rawaito wani hadisi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mathalul ladina yadhkuru rabbah misalin kwatankwacin wanda yake ambaton ubangijinsa wallazi la yazkuru Laha da wanda baya zikirin Allah misal hayyi wa mayyiti kaman mai rai ne da matacce ma'ana mai zikiri shine rayayye wanda baya zikiri shine matacce da kaga zakiru shine rayayye wanda baya zikiri shine matacce balle ko mai zagin masu zikirin to kaga nan abun yayi muni a hadisi na gaba shine wa an Abdullahi ibn Busri radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Busri da Allah tabbata gare shi wannan hadisi kuwa Imam al-Hakim al-mustadrak shine ya rawaito wannan hadisin yace anna rajulan sani wani mutum kala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna shari'a islam wato shari'a na musulunci karkafarat alayya sun yi mini yawa ayyukan alkhairi suna da yawa a musulunci ba akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi ka bani labarin wani abu wanda zan yi riko da shi ya wadatar da ni sauran qala la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah yace kada harshen ka ya gushe yana danye cikin ambaton Allah in ka rike wannan to ya wadatar da kai sawan wa yadda sahabiyul jari Azib ibn Jabal Azib ibn Jabal yana fada radiyallahu anhu a cikin abin da Imam Tabarani ya rawaita yace inna akhira kalamin yace sani karshen maganan da faratu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne rabu da manzo Allah kai shi ne an kultu shi nake masa ayyul amali a habbu ilallah ya rasu Allah wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah قال alaihi kullaha jamilatun nafisa kuma duk wasiyoyin manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi dukan kyawawa ne kuma masu tsada ne babu na zubarwa a cikin sallallahu wasiyatu li ummi anas shine wasiyar da yawa mahaifiyar anas hina ma qalat lahu yayin da take ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ausini ka mini wasiya kala ijril ma'asi ka kaurace ma sabo fa inna afdal hijra shine mafificin hijira wa hafizi wato yake da mace yake magana mahaifin Anas ibn Malik hadiminsa yace mata ijril ma'asi ki kaurace ma sabon Allah fa inna afdal hijra shine mafificin hijira wa zai alal fara'idi ki kiyaye farillai fa inna afdalul jihadi shine mafi mafificin jihadi wa zikirin zikirin kuma ki yawaita ambaton Allah fa innaki la in a shay'in ahabbu ilayhi min kasrati zikiri. ba wani abin da zaki ki zo da shi wanda yafi soyuwa a wajen Allah fiye da yawan ambatonsa fiye da yawan yi masa zikiri to wannan kenan wannan hadisi kamar da muka faɗa hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da shi ga mahaifiyan Anas ibn Malik sannan kuma a cikin mutum bakwai wanda Allah ya sa su a irin alarshi ranar da ba wata inuwa sai ita Allah ya samu daga ciki yace rajulun zakarallahu zakarallahu khaliyan mutum ne shi kadansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum bakwai wanda Allah ya sa su a irin alarshi daga cikin su akwai wanda wato zai ambaci Allah shi kadansa zakarallahu khaliyan fatat ainahu sai idan idanansa sai ta zubar da hawaye min Allah saboda Allah shi kadansa sai ta zikirin Allah to Allah ya samu daga cikin wayannan bayan Allah to kaga zakiru wanda yake yin haka shi ma ya zama yana cikin ima al'arshi bayan da ba wata inuwa sai ita to rawal bayhaqi imam al-bayhaqi ya rawato hadis bi shabi a cikin al iman من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الله صلى الله عليه ya ce قال الله عز وجل Allah madaukakin sarki yana cewa isul kursi kenan man hu zikri an mas'alati wanda zikiri na ya shagaltar da shi akan tambaya ta wato yi addu'a Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza a ataitu afdalu mimma atasailina yace zan bashi fiye da abin da nake bawa masu roƙona in dai ka shagaltu da zikirina imamu imamu sawi yana cewa yan bagi insani an yi yadhkura kathiran mutum ya kamata ya zama yawan zikirin Allah saboda umurnin Allah ne Allah yana cewa zakirin Allah kafiran wa zakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima wannan kaga kaɗan kenan da cikin falalan yawan zikiri to tunda muna magana ne akan taron zikiri musamman zikirin juma'a to za mu kawo hadisai wanda suke bayani akan taruwa na zikirin juma'a wannan hadisi wato akwai na farko hadisi imam muslim imam muslim ya rawaito wani hadisi an muawiya radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شريم الله ya bido kan wata halka cikin sahabbansa wato an ce halka shine hilaqu dhikr ai kewaye ana zikiri wannan kewayen da aka yi na zikirin nan to manzo Allah ya fito samu sahabbansa kaga abin da zamu gane cewa manzo Allah ba shi yace wa sahabbansa su yi kuri kuri suna zikiri ba amma ya fito ya same su yi kuri suna zikiri ya sabi fa qala annabi ya ce me ya zaunar da ku qalu jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alama hadana da islami mun zauna ne muna ambaton Allah muna gode masa akan shiryar da mu da ya da musulunci wa man nabihi alaina kuma ya mana baiwa da shi to kaga mu ma zikirin mu da muke yi na zikirin juma'a musamman wanda za mu gabatar gobe biyu ga watan almuharram na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu wanda duk shekara muna yi to muna yi ne don mu gode wa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya ba mu musulunci kuma ya sa ma da rigar shi Amir Tijani radiyallahu anhu sannan kuma sai Amir sallallahu alaihi ci gaba da cewa kala Allahu ma ajlasakum illa zalika hmm. yace da gaske da Allah ba abin da ya zo da ku sai wannan Kalu Allahu ma ajlasana illa zalika suka ce wallahi ba abin da ya zaunar da mu anan sai dan mu ambaci Allah qala amma inni lam astahlifukum tuhmatan lakum yace wallahi ni ba wai na nemi ku rantse ne dan ina tuhumar ku ba walakin nahu sai dai shi atani jibrilu jibrilu ya zo mini fa akhbarani ya bani labari anna Allah azza wa jalla san Allah madaukakin sarki yubayi bikumul mala'ika Allah yana yi wa mala'iku alfahari da ku wanda da suka ce idan an kawo ku duniya jini kawai za ku ta zubarwa to gashi yanzu Allah yana yi wa mala'ikunsa alfahari da ku to wannan hadisin kenan da ya musulmi rawaita hadisi na gaba wannan kuma ya tirmidhi rawaita kuma ya ce hadisi ne hasani wannan anas ne rawaita na hadisi wa ana anas ibn malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartum bi riyadil jannati fartahu ya ce idan kuka yi karo da dausayi na aljanna ku yi kiwo ƙaru wa mariya janna suka ce mene menene kuma dausayin aljanna hila hilakun zikir ya ce inda aka yi kuri kuri ana zikiri nan ne yin aljanna ku kaga mu ma za mu ce mun zo na muna zikirin juma'a nan saboda nan ne dausayin aljanna wanda umarnin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kaga duk wanda ya zo gana zikirin nan matukar bai shiga ba to ƙaryan sunna yake yi ba ko yake da sunna annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama tun daga abin da manzo Allah ya ce idza marartum bi riyadil janna idan kuka wuce wato dausayi na aljanna ba ga dukkanin jama'a musulmi yake hadisi na gaba yana cewa wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah da Allah tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lillahi mala'ikatan sani Allah yana da mala'iku da tufuna na fituruki suna yawo a hanyoyi aikinsu suna halar zikiri suna neman zakirai inda ake zikiri fai za waje dukoman idan suka samu mutane wasu mutane da Allah suna ambaton Allah tanadu sai su kira junansu ku zo ta dama su mawasu ne suna nema ce halummu ila hajatukum halummu ila ajatukum ku zo ga bukatar ku ah, fa sai su kewaye su hati yin da fikafikansu ila samai tun daga sama tun daga kasa har sama ta duniya ila samai duniya su rufe su kaga zaman mu da zamu yi na zikiri kamar wanda muka saba yi kullum na wazifa to wanda zamu yi da mala'iku za su rufe mu tun daga kasa har sama kala sai manzo Allah ya ce fa yasaluhum rabbuhum sai ubangijinsu ya tambaye su wa huwa alamu bihim amma ya fi sanin halin da wayannan bayina suke ciki ma yaqulu ibadi bayi na suke faɗa kala sai ce ya kuluna suna cewa wato hunaka kabbi hunaka suna ce subhanallahi Allahu akbar suna sarkake ka suna girmama ka wa yahmidunaka suna yi maka godiya wa yumajjiduna kuma suna girmama ka kala yace fa yaqulu sai yace hal ra'auni shin sun ganni Allah kenan ke tambaya Allah ce shin sun ganni ne eh fa yaquluna la wallahi ya rabbi ma auka. sai ya ubangiji wallahi ba su ganka ba wa ya kulu kai fa ce ina ina fa da sun ganni fa ya kulu la yarawka kanu ashaddu laka ibada ai da sun ganka da sun fi haka tsanantawa wajen ibada wa shaddu laka tamjidan kuma da sun fi haka girmama ka wa la laka tasbihan kuma da sun yi waita maka tasbihi fiye da haka qala sai yace fa yaqulu yasaluni me suke nema a waje na musu qala yaqulu yasalunaka aljanna ai aljanna suke so ya ubangiji fa yaqulu hal shin sun ga aljanna ne yaqulu la wallahi ya rabbi ma ra'awha ce ya ubangiji wallahi ba su ganta ba fa yaqulu fa kaifa fa kaifa bihim law to ya ya idan sun ga aljanna yaqulu law annahum ra'awha ai da sun ga aljanna kanu ashaddu alayha hirsan da sun fi haka kwadayi wajen nemanta wa ashaddu laha talaban da sun fi tsananta wajen nemanta wa abun kuma da sun fi nuna kwadayinta kala min mai ta'awazun menene ba sa so su wayannan mutane me suke neman tsaye tsari na daga gare shi ta'awazuna min nari ai suna neman tsaye daga wuta wa hal shin sun ga wutan kala la wallahi ma ra'awha ai ba su ganta ba fa kaifa law ina ko da sun ga wutan fa kanu ashaddu min hafararan ai da sun fi haka gudun wutan wa ashaddu laha makhafa da sun fi haka tsoron wutan fa yaqulu ko to ku shaida ku mala'iku na sun ya ku anni qad ghafartu lahum mutane dukkan su na musu gafara yaqulu yaqulu malakun mai mala'ika sai wani daga cikin mala'iku ya ce in fulan ya ubangiji gawa ne fa laysa minhum ba cikin su yake ba shi ba dan dariƙan bane ba zikirin ne ya kawo shi ba inna ma ja'a haja. ya zo ne saboda da wata bukata a cikin wayannan yan dariƙa mai yiwa abokinsa ne a ciki ya zo ya zauna in ya gama hidimansa su bana ba wai zikirin da ya kawo shi ba sai Allah ya ce hum qaumun la yusqa bihim jalisu a irin wannan mutane mutanen banza ba sa alaka da su shi ma ku hada da shi an masa gafa wannan hadisin muslim kenan to kaga duk wanda ya zo zikirin mu gobe ko da ba zikirin ya kawo shi ba ya zo ganin mu ne shi ma zai samu gafara to ina koma yin zikirin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum ai mutane ne wanda duk wanda ya zo tare da su to bai zama shafe ba hadisi na gaba wa an abi darda an kai wannan hadisi daga abi darda radiyallahu anhu Allah tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zalla sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi da zan karanta yanzu shine babban hujjar mu da muke taruwa muke zikirin juma'a a kansa bayan wancan saboda idan muka karanta hadisin zaka ji kaman da mu annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai balma da mu yake yana cewa la sannan. Allahu akwaman Allah zai ta da wasu mutane yau qiyamati ran tashin kiyama wujuhum nur fiskan su yana haske alamana birin lu'lu'i hmm. akan mimbarori na lu'lu tabbatuhum nas nas mutane suna kwadayin ina ma damu ne su bi anbiya wala shuhada su ba annabawa ba ko ba shahidai ba qala fajatta arabiyun ala rukbatayhi sai wani balaraben kauye ya sa gwiwoyinsa haka ya jawo su ya zo gaban manzo Allah fa sai ce ya rasulullah ya mai aikin Allah sifum lana na na'rifum ka sifanta mana su musamman inni wani su mutane ne wanda a ran tashin kiyaman nan za zo fiskokin suna haske mm. har kuma ba su ba kuma suna kan wato mimbarori na lu'u kuma su ba annabawa ba ko ba shahidai ba to su waye wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hum mutahabbuna fi sabilillah su ne waɗanda suke son junan saboda Allah mm. haka za ga dariga suna son junansu fiye da wanda suke uwa ɗaya uba daya. yanzu dan dariƙa ya ga dan uwansa dan dariƙa dan hmm. dariƙa ne to soyayyar da yake masa ya fi wani dan uwansa wanda ba dan dariƙa ba ko da uwansu da ubansu daya to kaga wannan damuwa yake su ne almutahabbuna fi sabilillah wanda suke son junan saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ce min qaba'ilin shatta yace da kabilu daban-daban gobe in ka zo gidan nan muna zikirin juma'an mu Allah ɗaya ya san iya kabilun da za su zo kabilu ne daban-daban manzo Allah ya gaba da cewa cewa biladin shatta yace kuma daga garuruwa daban-daban za ka zo ka ga mutanen kudu mutanen arewa kai har da na waje da Najeriya Niger ne Ghana ne Chad ne Kamaru ne ko bariya ma har da mutanen Sudan mun yi zikirin Juma'a nan da su annabi sallallahu alaihi wasallam biladin shatta daga garuruwa daban-daban me ya da su yace yaji tabi'una ala zikrillah yadhkurun sun taru ne kawai ba dan komai ba sai saboda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan zikiri wannan hadisi imam tabarani ya rawace shi da isnadi mai kyau kaga wannan hadisin da mu yake yi da kuma taron da zamu yi da zikirin juma'a mu na gobe hadisi na gaba yana cewa anas an anas ibn malik radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace ma min qaumin ba waɗansu mutane ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jal ijtama'u sun taru suna ambaton Allah maɗaukaki la yarjuna bi zalika illa wajhahu ba sa nufin haka da komai sai suna yi ne dan Allah dan neman yardan Allah illa na dahun munadi sai an samu wani mai kira yana kira da sama daga sama an qumu maghfuran lakum yace ku tashi kuna wanda aka yi musu gafara kad baddaltu lakum kad baddaltu sayyi'atukum hasanat to kaga waɗanda duk wanda ya zo zikirin juma'a mu na gobe da sauran zikiyoyi da muke yi to yana cikin wanda Allah zai ce ku tashi na canja miyagun ayyukan ku sun zama kyawawa mm. tunda Allah ya ga yana cikin Qur'ani a cikin akwai wanda Allah yake cewa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanati mm. Allah ka samu daga ciki ka ka annabi Muhammad sallallahu yace baddaltu sayyi'atukum hasanat ai na canja miyagun ayyukan ku sun zama kyawawa wa annabi Hurairah radiyallahu anhu an ga wannan hadisin daga Abu Hurairah kuma har yanzu wa bi Sa'id al-Khudri daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ma da Allah tabbata gare su yace annahuma su dinnan su biyu shaida ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sun shaida manzo Allah ya ce a gaban su yace la yaqidu qawmun yadhkuruna Allah ba waɗansu mutane za su zauna suna ambata illa illa haffatuhumul mala'ika fati sai mala'iku sun musu mayafi su rurrufe su da fuka fukafikin su wa ghashiyatuhumur rama Allah ya lullube su da rahmarsa wa nazarat alaihim sakina kuma su samu nutsuwa a cikin zukatansu tunda Allah dama yace ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ai da zikirin Allah yake samun nutsuwa to dama an zura na zikiri Allah sai ya saukar da sakina wato nutsuwa a cikin zuciyarsu wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah ya ambace su a cikin wanda yake ambata tunda ko na hadisi da yake ce cewa ana ma'au idza zakarani wa in zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi wa in zakarani ne fi malayin da kautu fi malayin in khairi Allah madaukakin sarki ce idan mutum ya ambace ni kadai to zan ambace shi ne kadai idan ya ambace ni cikin jama'a to zan ambace shi cikin jama'a da tafi jama'arsa to kaga mu za mu taru zikirin mu gobe mu taru mu zikiri cikin jama'a kuma Allah ya ambace mu a cikin jama'a da tafi jama'a mu tunda alqur'ani Allah ya ce fazkuruni azkurkum ku ambace ambace ni in ambace ku subhanahu wa ta'ala To ana abdullahi ibn amr radiyallahu ma. an kawo daga abdullahi dan amr da ya tabbata gare shi kala yace qultu ya rasulullah kace ya ma'aikin Allah ma ganimatu majalisar zikir menene ganiman wajen da ake zama ake zikiri to gobe in kana so ka samu wannan ganima kai kokari ka zo nan Bauchi za ka samu wannan ganima me wannan ganima yace ganimatu majalisar zikir aljanna ganiman wato masu zama su zikiri shine aljanna ake ba su wato aljanna ta zama ganima ne a wajen zakirai Allah ya sa mu da ciki wannan hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawace su ya shi da isnadi mai kyau Imam Nawawi yana cewa yace ka sani ilam annahu kama yusahabu zikr yusahabu julusu fi laqi ahlihi yanda ake so a yi zikiri to an kwadaitar kuma a yi zikirin a cikin wato ka samu kuri kuri na zikiri ka zauna a ciki ya ce ga dalilan da yawa sun zo suna magana ta ya ce daga cikin dalilan akwai hadisi na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan marartum bi riyadil jannati fartahu idan kuka wuce wato dausayi na aljanna ku yi kiwo قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله سيما كان الله منين كما دوسين الجنة قال حلق zikir. ce shine kuri kuri da aka yana zikiri fa inna lillahi ta'ala sanan Allah bakin sarki sayyaratu min almalaika yana da masu yawo daga cikin malaiku yatlubuna hilqa zikir suna neman inda ake kuri kuri yana zikiri fa iza atau alaihim hafu bihim idan suka zo mu sai su lullube su gaba daya malam nawawi ya sake cewa cewa wai na fi sayi muslim mu rawaita sayi muslim an muawiya radiyallahu anhu daga da Allah tabbata gare shi annahu kala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala halqati min ashabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya samu wato sa suna zaune wannan yana cikin hadisin da muka karanta a baya yana ce musu me ya zaunar da ku anan shi wannan hadisi mun yi bayanin sa a baya to shi maganar zikiri wannan ga kaɗan kenan daga cikin hadisan da suka zo suna tattauna mahimmancin zikiri da falalansa da amfaninsa ya yi sheka dai mazala sallallahu ya ce da mai da zakiru da wanda ba zakiru ba kamar rayayye ne da matacce kaga zakiru shine rayayye wanda ba zakiru matacce ne kuma zikirin Allah nan godiyan Allah ne Allah yana cewa washkuru ne matallahi in kuntum ya wuta buduna ku gode wa nimamin Allah matukar Allah ke bautawa to idan muka dauki arkanin islami guda biyar misali tauhidi tauhidi zama zikirin Allah ne kuma kowa yana faɗowa duniya ne da tauhidinsa da zikirin Allah sa yake faduwa yana faduwa yana mai ta Allah to yawan zikiri shine jaddada imani Allah na cewa jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illallah ku jaddada imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah kuma yana cewa laisa shay'un an jamin azabillahi min zikirillahi ba wani abin da ke tseratar da mutum da azabar Allah kamar zikirin Allah to sannan kuma idan muka duba wadda ga wannan tauhidi dama wannan zikirin Allah ne idan muka zo sallah ita sallah zikiri ne Allah na cewa wala akbar inna salata tana hana alfasha wal munkar wala lahi akbar sallah tana hana alfasha da abunki amma idan mutum ya hada da zikiri ma'ana idan mutum ya shiga dariƙa kenan dama sallah ta musulmi ne dariƙa in ka shige ta to wannan zai zamo ka samu maganin ya fi karfi to kar ka yi tsammanin wai zikirin ne kawai sallah sallah a cikin zikiri kawai yake Allah abin da yake cewa fa idza qadaytum salata fadhkurullaha Kiyaman, wa qu'udan wa ala junubikum idan kuka idar da sallah Allah ce sai kun idar da sallah shi yasa shi tijanin mu da ya tashi ba mu da riga ce sai in kun yi sallah su ba kafin ku tashi ku yi lazumi in kun yi sallah asar kafin ku tashi ku yi lazumi in kun yi sallah magariba kafin ku jira sallah isha'i ku yi wazifa Allah ya ce fa idza qadaytum salata idan kuka idar da sallah fadhkurullaha to ku ambaci Allah qiyaman a tsaye da kowudan a zaune wa ala junubikum kuma idan ku kwanta ku yi zikiri ma'ana ta kowane hali ya zama kana zikiri ne matukar mutum yana so ya koyi da manzalla to ya zama zakiru kamar yadda na faɗa a ayan baya Allah ya ce da kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal al akhir wa zakara Allah kafira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana shi mu koyi da shi ne shi yasa yake cewa sallu kamar ce muni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga nayi ku zuwa ni mana ku kuma ku yi aikin haji a wurina to kaga zikirin ma sai mu yi koyi yadda Manzala yake yi Manzala sun sallallahu alaihi yi zikiri daban-daban sai da Aisha an tambaye ta da ya Allah yake ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'i ya ne. Manzala cikin kowane hali yana zikirin Allah ne kowane yanayin Manzala yana cikin zikirin Allah ne lokaci ɗaya ne Manzala baya zikiri kuma wannan lokacin Manzala ya ɗauka kamar laifi ya yi. wannan lokaci shine lokacin da yake cikin bayan gida yana biyan bukatarsa to daga ya fito abin da yake fara cewa sai ce ranak ma'ana wannan period din da ya na bai zikiri ba kamar ya saba ubangiji to yana fitowa sai ce Allah na tuba to shi da ga manzo Allah sallallahu alaihi yana an ce yana zikirin nan ko yaushe to zai yi zikiri wato akwai zikirin da yake yi manzo Allah akwai zikirin da yake idan zai sa kayansa manzo Allah abin zai cire kaya akwai zikirin da zai yake idan zai kwanta bacci akwai zikirin da yake in zai je wajen iyayensa akwai zikirin da yake in ya tashi cikin dare zai kiya mulali akwai zikirin da yake in ya wato in zai in zai shiga bayan gida akwai zikirin da yake in zai fito daga bayan gida akwai zikirin da yake in zai shiga masallaci akwai zikirin da yake in zai fito daga masallaci akwai zikirin da zai ke in zai shiga gida akwai zikirin da zai in zai fita gida akwai zikirin da yake in zai shiga kasuwa akwai zikirin da yake in zai fita daga kasuwa akwai zikirin da yake in zafi zafi akwai zikirin da yake in sanyi ya sanyi akwai zikirin da yake in iska ya buga akwai zikirin da yake in ruwan sama na sauka akwai zikirin da yake in aka yi tsawa akwai zikirin da yake da haka manzo Allah kowane motsinsa da kawaicinsa zikirin Allah yake da haka shi yasa yake so mu zama zakirai ko da yaushe maimakon mutum ya kwanta da daddare yana bacci bacci ya ki zuwa ya tuna wancan ya tuna wannan maimakon yi wannan shirmin to ya ta zikirin Allah sai ga Allah ya dauke masa damuwansa ka tashi cikin dare kana so ka yi kiyamun laili jiki ya mutu ka gara tashi to kai ta zikiri a wannan hali har asuba zai same ka tashi kai sallah asubahi da haka wannan zikirin Allah shine rayuwarmu yawa da haka kaga wannan wajen sallah kenan Allah ta fuskul la qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ita ma zakka sai mai imani wanda yake wato Allah na zuciyarsa yake fitar da zakka maganan azumi shi ma Allah ya ce mana idan muka gama azumi to mu fita bayan gari mu yi takabbara mu yi takabbara Allah ya ce da muka gama wal tukmilul iddata wal tukabbirullah ala ma hadaykum wal tukmilul iddata wal tukabbirullah ala ma hadaykum idan kuka cika wannan kwanaki to ku fita bayan gari ku ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ku ta yin wannan zikirin idan kuma aikin haji ne abin da yake cewa to idan aka yi tawhidi sallah ga kazini azumi da aka ba ta zikiri to aikin haji kam shi wannan gaba ɗayansa ma zikiri ne gabaki ɗayansa Allah yana cewa yana cewa alhajju ashurun malumat fa man farada fihi alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wa taquni ya ulil albab laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafatin fadhkuru Allah idan kuka fito daga arafa ku yi zikirin Allah inda al-mash'ar al-haram kuruhu zkuruhu kaga zikirin Allah ya sake dawa kama dekun kamar yadda Allah shi bishi da ku wa in kuntum min qabli la min ad-dallin thumma afidu min as-afad an-nas wastaghfirullah kaga fari ma zikirin Allah ne فإذا قضيتم إن الله غفور فإذا قضيتم مناسككم idan kuka كما aikin haji gaba daya to fazkurullaha ka zikrikum aba'akum ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku fazkurullaha ka ba ku. aw ashadda zikira ko fiye da haka ka san yaro karami idan ya tashi yana koyon magana sai ta cewa baba baba baba ko baban ya amsa ba zai daina kira ba ko kuma ita cewa mama mama mama ko maman ta amsa ba zai daina kiranta ba to haka ake so ka kira Allah ko fiye da haka inji Allah yace ka zikiri mu aba'akum aw ashadda zikira ku ambaci iyayenku kamar yadda yara kana suke ambaton iyayensu ko kuma fiye da haka aya shidda zikira wa minan nasu man yago rabbana atina fid dunya wa wala wa lahu fil akhirati min khalaq wasu mutane rogon abin duniya kawai suke ba sa da bukatan abin lahira wa minan nasu man yago rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaka yanzu ma kasabu wallahi sallallahu alaihi wasallam wa zkurullahi fi ayyamin ma'dudatin to kaga shi hidima aikin haji gaba ɗayansa zikirin Allah ne a sa gaba kiɗa? da shi yasa manzo Allah yake cewa ayyamu tashriqi ayyamu yi wa zikrin shi yasa haramun ne ma mutum ya yi ya yi azumi a cikin ayyamu tashiriki wato kwanakin jinnana dinnan da ake bayan babban sallah zalla ya ce kwanaki ne zikiri kwanaki ne na azumi kwanaki ne cin abinci azumi ba a wannan tsakani ayyamu yi wa shurbin wa zikirullah kwanaki ne na cin abinci da na abin sha da kuma zikirin Allah to wannan a gurguje a takaice shine batun zikirai kuma yawanci zikirin da muke yi ranar juma'a nan kamar yadda shi yake gaya mana kullum cewa akan ɗauki najeriya ne gaba ɗaya a sa ta a cikin wata katanga ta ubangiji wanda ya alkawari yana cewa la ilaha illallah hisni man dakhala hisni amina min azabi la ilaha illallah babban katanga ta ce wanda ya shige ta to ya kubuta daga azaban Allah to shine ake ɗaukan wannan Najeriya gaba ɗaya a wata juma'an farko na kowane shekara a ɗauki Najeriya gaba ɗaya a sa ta cikin katangar Allah da ambaton Allah wannan shine kaɗan daga cikin dalilan da ya sa muke zikirin Allah idan mutum yana ganin wannan bidiyo muka yi to sai ya je ya soke wayannan ayoyi da wannan hadisai da muka kawo to wannan a gurguje a takaice kenan shine bayani akan zikiri to sarki zaki na shehu naga iwa suna zanawa suna tambaya wai ya bambancin zikiri da kuma wazifa meye zikiri me wazifa sa'annan na biyu kuma suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wazifa to naga tambayan da wani yake zanawa nan kenan shehu na bambancin zikiri da wazifa sannan kuma mai ban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wazifa na'am wato irin wannan misali yanzu shi idan ka ji an ce maka wazifa a larabci ana ce masa aiki ko aikin gwamnati ana ce masa wazifa to wannan wanda ya ɗauki zikiri aikinsa to shi ne yake kiransa wazifa wazifan da muke yi shi duk abu in kana so ka san shi ba wai suna ake duba ba me ya kunsa abin da abin ya kunsa shi yake magana a cikin a cikin wazifa zan karanta masa abin da wazifa ya kunsa idan na karanta masa abin da wazifa ya kunsa to zai tantance shin annabi ya yi ko bai yi ba hmm. shari'a kuri magana gana da karfi wato wato wazifa wazifa na eh wato shehu na kamin kamin wato annabi zaka eh, eh, cancanta abinda yake ake nufi da wazifa kuma mu ɗauki hankalin mu mu duba annabi yayi wazifa ko bai yi wazifa ba wow to bismillah annabi yayi wazifan ko bai yi ba na'am shine mu yanzu kaga idan aka ce wazifa inda zikiri yake a cikin wazifa da aka babu bambanci tsakanin zikiri da wazifa sai dai a wajen lura amma zakiru shi yake aikin wazifa ka gane wannan kenan maganar cewa annabi ya yi wazifa ko bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wazifa amma zan karanta maka abin da muke karanta a cikin wazifa kai da kanka za ka gane annabi ya yi ko bai ba farko a cikin wazifa ma abin da muke farawa muna cewa auzu billahi minash shaitani rajim shin annabi ya auzu billahi minash shaitani rajim ko bai yi ba auzu billahi minash shaitani rajim umarni na Allah Allah ya ce fa idza qara'ta alqur'ana qurana fasta'id billahi minash shaitani rajim duk abin da za ka yi in za a karanta alkur'ani sai ka ce a uzu billahi minash wani rajim ka kaga wannan wazifan mu da shi muke farawa sannan bayan uzu billahi shi wani rajim muna ɗaukar bismillahir rahmanir rahim bismillah da kullu wani ibda fi bismillah rahman rahim wa abtar duk wani abu mai amfani in ba fara shi da bismillah rahman rahim ba to albarkar sa mai yankakke da wato yana da tauyayyen albarka a cikinsa to shi yasa idan muka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai mu ce bismillah rahman rahim tambayar da zan masa shin annabi ya yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko bai yi ba sannan annabi ya yi bismillah rahman rahim ko bai yi ba mhm. Allah ya umarni a yi ko bai yi umarni a yi ba to kaga abin da ya kunsa wazifar mu kenan daga nan sai fatiha fatiha nan wanda duk musulmi na kirki a kullum sai ya kanta da sau goma sha bakwai wannan kasalallen musulmi kenan wanda yake raka a goma sha bakwai a kullum a ba a lasar magarba magariba shayi wanda baya yin nafilfili to mu idan za mu fara wazifa mu sun karanta fatiha da Allah annabi ya karanta fatiha ko bai karanta ba annabi ya karanta kaga annabi ya karanta fatiha ya umurni a yi da shi to daga Fatiya bayan mun gama sai mu karanta Asakurullah Asakurullah Asakurullah sau talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rana kullum ina istighfari sau ɗari kana so ka ce annabi yana da laifi ne yasa ake istighfari mm. annabi Allah ya ce liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara laifinka da kai mun yafe da za ka yi nan gaba ma da mun yafe sallallahu alaihi wasallam ko bai yi ba amma ce kullum sai na istighfari sau ɗari domin muna yin talatin da wannan siga astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum na ga istighfari shin Allah ya umarni istighfari ko bai yi ba Allah ya umarni Allah na istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum mijrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina Allah ya umarni istighfari a wurare da yawa a cikin alqur'ani kaga wannan umarni ne na Allah ko umarni ne manzo Allah ko manzo Allah ya aikata annabi ya su istighfari ko bai yi ba to ga amsa dole sai ce annabi ya sigibari kuma ya ce yi bayan mun yi sigibari me yake biyowa sai salatin annabi salatin annabi Allah ne ya mana umarni ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati sai kuma ya gayyace mu ce ya yi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku ya yau imani kuma ku yi wa annabi salati to wannan salatin da mutum zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum yayi salatin nan guda daya Allah ya ce zai masa goma Allah in kai guda ɗaya kai wa annabi salati to Allah zai baka tuku kai ce ba mm. annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan nasu ne ba zina ya yi wannan nasu ya gayyata ba ya ayyuhal ladzina amanu ya gayyata kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatin sa kuma yayi umarni ai har ma kudaitarwa yake yace wanda ya mini salati daya Allah zai masa goma wanda ya mini goma Allah zai masa dari wanda ya mini dari Allah zai masa dubu wanda ya mini dubu za mu shiga aljanna kafara da kafara da shi to masu irin wannan tunanin cewa annabi ya wazifa ko bai yi ba Wani zai ce maka ah, to annabin kafadunsa nawa ne nan wasu mutum dubu kaza sun yi dubu dubu wancan garin mutane sun yi dubu dubu can ma sun yi dubu sai mu ce maka muna magana akan annabi muhammadu ne rana ma guda ɗaya ta fito ta fito ta ishi duniya balle annabi muhammadu sallama to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatin sa ko bai yi ba in dai annabi yayi salatin to yayi wazifa kaga annabi to nan sai mu salati 50 a cikin wazifa farko za mu yi istighfari 30 salatul fatiha 50 yawa sannan sai la ilaha illallah la ilaha illallahu kuma na san anan ma kafin a wuce wani zai tambaya menene salatul fati a annabi ya salatul fati ba eh, abinda abinda wani ya zana kenan wai ai salatin da annabi ya na san wani dole wani sai ya <laughs> tambaya wani ya zana salatul fati ba jama'a wani ya kowa ya kira annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam na'am annabi ya ce alaihi salatu wassalam annabi ya fita sallallahu alaihi wasallam ba amma yanzu kowa yana faɗa annabi bai ce alaihi salatu wassalam ba kowa yana faɗa da haka har yanzu nan mutum zai kirkiran salatinsa matukar ya yi larabci mai kyau hmm. ya yi larabci ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne shugaban halittar Allah ne hmm. bai ce na biyun Allah ba bai ce abokin tarayyar Allah ba to bai kai inda ake sa ba in dai mutum ya yi larabci mai kyau zai tsara wa annabi sallallahu alaihi salati mai kyau ya da darajojin da suka dace da darajojin manzon Allah to har yanzu Allah zai karɓi wannan salati hmm. na'am maganar salati salati kenan Allah sallallahu alaihi bai kayyade mu da salati guda daya ba sai na alima da salatu sun sa da yawa to kaga wannan salatul fatih kenan daga nan sai me sai la ilaha illallah la ilaha illallah muna karantawa ɗari a cikin wazifar mu to mun yi bayanin mun yi bayanin wato zikiri da yawa a cikin wannan la ilaha illallah kuwa Allah madaukakin sarki yana cewa wato ai ambaci Allah da yawa ya yi wallazi na amal sukuru la zikiran kafira ya kun da kuka imani ku yi zikiri da yawa sai muna ɗaukan guda ɗari muna yi to ka istighfari umarnin Allah ne Allah ya yi umarni a yi kuma annabi ya yi a wani waje ma Allah na cewa duk wanda baya tuba zalimi ne lamya man lam yatub fa ulaika hum zalimuna salatu annabi Allah ya umarni a yi shi a cikin alqur'ani la ilaha illallah Allah ya umarni a yi kuma wannan kalma guda daya yau mutum ko shekara dubu ya yana kafirci in ya faɗe ta da niyan wasu a banza saboda kalmar nan guda ɗaya amma mu a wazifan mu muna karantawa guda ɗari a kullum muna karantawa guda ɗari idan mu gama karanta sai mu ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bayan mun gama salatu annabi kenan kaga wannan ayoyi ne na karshen suratul safati wannan alqur'ani sannan bayan mun gama sai mu yi dogon salati wanda ya kira sa jawharatul kamali mu karanta shi goma sha biyu to ga abinda wazifa ya kunsa shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim annabi yayi ya kuma umarni yayi sai bismillahir rahmanir rahim annabi yayi ya yi umarni yayi sai fatiha annabi yayi ya yi umarni yayi sai sai istighfari talatin annabi ya umarni ayi kuma yayi sannan salatul fatiha hamsin annabi ya umarni ayi kuma yayi sai sala sai la ilaha illa dari annabi ya yi umarni ayi kuma yayi sai jawharatul kamali wanda shi ma salatin annabi ne masha Allah wannan shine hmm. muke kiransa wazifa ko babu abin da zaka cire a wannan ka ce annabi bai yi ba idan ka ce adadin ne ai na gaya maka a baya da Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum yana yin istighfari sau ɗari kuma akwai wani hadisin da yake nuni yana cewa afdalul amali adwamuha wa in qalla hmm. wato hadisin manzala ne ingantacce wato afdalul a'mali fiye daga cikin ayyuka shine wanda za a dawwama ana shi na lazimi da wazifa wanda bai da wahala a ha wa in kalla kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya ba mu umarni mu yi in kuma kayan maganan kyallen da muke shimfidawa ne wannan kyalle kowace jama'a in ta kai jama'a tana da alamanta yanzu kaga Amurka suna da tutar su ghana suna da tutar su najeriya suna da tutar su da shi ake ganewa ko taron mutanen duniya aka yi kowa zai je da kyallansa domin tijjaniya da wannan kyallan ake gane mu farin kyalle kuma za ka kowa nasa da kala amma muna fari ne sol haka ne kuma na mutanen duniya kowa na daga nayi sama saboda girman kai muna mu shimfida muke a kasa saboda tawadu man tawada lillahi rafa'ahu wanda ya kankara kai kai kankar da kansa wa Allah Allah zai dauka shi to shi yasa muke idan ya ce annabi bai yi wannan ba to annabi bai yi wazifa ba don kuma ya ce annabi ya yi wannan to lallai annabi ya yi wazifa to Shehu na ga eh, don Allah masu zanawa eh, eh, karanta shi na bani wahala ga nan ba mun ajiye shehu na nan kowa zai iya kira lamba na gudu kowa zai kira shehu na ga wani ya zana ɗazu ya ce wai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tattara sahabban shi suka zauna suka yi wannan wazifa da mu muka yanka wa kanmu da yan tijjaniya suka yanka wa kansu suke yi na to ai ina jin ban fara karatun nan da shi ba bayan fara karatun nan da shi da ya samu amsansa a ciki aya baya na gaya masa annabi bai tara sahabbansa ba amma ya fito ya same sun yi kuri kuri suna zikiri sai ce me ya zaunar da ku a nan suka ce mun zauna ne muna ambaton Allah saboda muna gode masa ya shirya da mu daga musulunci sai ce a ce ah, ai ba na rantsar da ku bane ina tuhuman ku ba ya kuri ban yanka ban yanka bakin ka ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam eh. bai zauna da sahabbai su yi ba amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna suke yi annabi ya zo iske su annabi ya iske su har ya ce ma mala'iku Allah yana yi ma mala'ikunsa alfahari da su kuma idan mutum ya san sunna sunna abu ne guda uku cewa din manzon Allah aikin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yi ya tabbatar to kaga ya same sun yi kuri kuri suna zikiri kuma ya tabbatar da su a kai har ma ya ba su labari cewa Allah madaukakin sarki yana yi wa mala'ikunsa alfahari da su to kaga mun fara karatu da shi bai kamata a ce wannan tambayan ba so amma ah. shan wannan tambaya ni ke tambaya ya kuri shehu shehu wannan jauhara da muke yi a cikin salatin eh, muke yi cikin zikiri cikin wazifa cikin wazifa a ah. cikin wazifa muke wannan jauhara wannan jauhara asalinta ah. zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake ko dai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan jauhara. Eh, da ake so ga wasu da ah, su jo wato kamali bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka same ta eh. kuma salati yana annabi ingantacce na'am na'am na'am salati yana annabi ingantacce eh. masha Allah masha Allah salati yana annabi salati yana annabi ingantacce to masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. A ah, Sheikh Alkanawi to kana tare da babban shehu mun nan Sheikh Dr. Fatihi ah, bin Sheikh Dair Bauchi to muna muna jin ka. Allah farko da Allah ina da bukata addu'a gurin malam da Allah ta musamman. Wayyo. To malam ah, Sheikh Alkanawi yana bukata kai masa addu'a ta musamman sosai. kuma ka gaya masa ya koya da salatul fati nake yi wala alkalami wala alkalami idi shewon ga maka amma addu'arsa da salatul fati yake yi fa in yana so yin masa da salatul fati wani kana so shi maka da salatul fati Ato, <laughs> ah, to ai kuma ai ba ne mai karba ba Allah ne yake karba kaga ba zai ce wannan ba ko yawa to Allah ya karba mana amin amin amin amin amin shi eh akramaka Allah da ban alhamdulillah ya janyo wani hadisi ne na'am to kuma na'am haka hadisin tabbas ya inganta yana cikin muslim haka kuma kwatankwacin wannan dai akwai da muawiya shi ma ya tarar da su sun yi wannan kuri kamar yadda malam ya faɗa to amma a karamakan lawu saboda zikiri yana da ma'anoni da yawa hatta Kur'ani ma zikiri inna na anu nazzalna dhikra wa inna na lafiz malam ya ka yawa malam su sahabban nan da suka yi kuri shi me suke cewa dan ya kamata malam ya yi cewa idan za mu kafa da wancan hadisin wai na nufin cewa kaman da sahabbai suka zo suka wani zikiri suke yi abin da suke cewa na'am eh shine ai zikirorin suna da yawa amma dai su annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri ya gaya mana bai gaya mana sigan zikirin ba tunda sigogin zikirin suna da yawa shi da kansa ya tabbatar da hadisin an yi shi Baka duk zikiri sunansa zikiri matuƙar Allah ba ambata a ciki na'am sosai wallahi na fahimta malam amma malam to da malam bai gaya mana zikirin da suke ba to malam ya halatta mu kafa hujja da abin da mai salama bai gaya mana ba mu ce to wannan zikirin shi ake nufi eh. ah, to ai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da su ai suna da yawa wanda za a yi kai yanzu kana so ka ce a faɗi ai mun gaya maka abin da muke a kuni kuni na zikirin mu Allah ya umarni a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi an kuma akwai ayan da baka yadda da ita bane ko hadisin da baka yadda da shi ba cikin abin da muka karanto to sai kai mana bayani tunda Aisha shi annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri kawai ce mana mu kuma mun san me zikiri sai na yanzu ka faɗa karatun alqur'ani zikiri ne istighfari zikiri ne salatu annabi zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah zikiri ne da kaga wannan duk sunan su zikiri da haka mu annabi bai gaya mana ba amma kuma akwai abin da gaya mai abu kaza ne zikiri kuma kai ma kaza ne kai ma shaida ne a cikin wannan kuri kuri na zikiri namu ba ma faɗan wani abin da wanda ya saba wa shari'ar musulunci in kuma akwai sai ka gaya mana sai mu ji na. ai malam ai ba zan ce malam ne akwai ba amma kan makallawa abin da yasa ka ji na yi wannan tambaya shine malam kamar imamu nawawi malam tabbas na ga kayi eh. istidlali da tukarsa ko kuma in ce da wa'insu hadisai ingantattu da ya kawo to malam abin da yasa ka ji ina eh. tambaya sai na ga su malaman kare da su buhari ka murya murya yana rawana okay eh ha wai murya bari jawo speaker kusa to ina eh, bismillah bismillah malam kanawi to dama akar mukan lawu sai nake gani irin su bukhari muslim abu dauda turmizi da wannan su ne suke kawo eh. wannan hadisan to amma malam suna da kawai na hadisan zikiri irin wanda manzon sallama yi da safa wayan da malam ya karanto cewa manzon sallama in zai fita gida in zai shiga gida in zai kaza in zai kaza in zai kaza kuma sai na eh, sun kawo har zikiri ma musamman annawawi da eh, malam ya wannan din ya kawo zikiri na safe wai musamman musamman annawawi ya kawo zikiri na safe na'am bismillah ya kawo ya ba kana da littafin alaskar na limamin nawawi ba eh ina da shi sosai kwarara to ka duba ai nawawi na kawo zikirorin kowane motsi da karoci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to me tambayan ka kai a ciki a gani yake su wanda suke kawo wannan suna kawo mana cewa ga irin wanda manzon sallama yayi da safe da yamma to kuma haka sai nake ganin malam in dai za mu fahimto ayar dan ayoyin tabbas sun tabbata hadisan sun tabbata sai na to in dai za su irin wannan fahimta hmm. da yan uwanmu yan ɗarika suka yi to kamata a ce irin su hmm. buhari su muslim a ce su ma yan ɗarika ne saboda a hadisan da suke rawaitowa uwa suna nuna cewa to yi irin na yan ɗarika to sai muka ga kowa malam su san ba sa yi su su su su kai zamani da su ne ka aka ce maka ba su yi ba ko ka karanta tarihin su aka ce su ba zakirai bane eh, a a kai ka zo ka ce mana karatu eh, alqur'ani zikiri ne ai zakirai ne ni ma malam ai shi ne to eh. amma malam ya danganta da irin wanne ake su malam idan da a ce yan ɗarika ne da za a ambata mana cewa yan ɗarika kaza ne. Eh, wai me yasa ba ce su malam ɗarika ba ne? Tijjaniya. Aka ne sai an ce yan ɗarika kaza ba ne. Yanzu su a zamanin su an ce mana wannan ɗan izala ne, wannan ɗan faliya ne, akwai? akwai dan izala a ciki na manzan Allah irin dai wanda sallama ya kawo yana da safe da yamma malam ai mu ai mu ba mu da wani malam akaramu kallah shi eh, nake eh, tambaya a zamanin su din a zamanin su akwai yan izala in akwai yan izala sai mu ce maka akwai dari kan su ma kuma idan akwai akwai malamai sun yi magana akan zikiri da gairu masur in baka yadda da wannan ba zan gaya maka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in baka mai yiwa ka karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da Bilalu bilal ya shiga aljanna a manzalla sallallahu alaihi ya dawo daga aljanna ka yana shiga aljanna da ya dawo wata rana sai ga bilalu bilalu wai me kake aikatawa ne kullum na shiga aljanna sai na ji motsin takalman ka a gabana sai manzalla sai bilal ya ce wallahi rasulullahi ba abin da nake yi iyaka ni dai na sani cewa kullum idan na kira sallah to zan yi nafila raka'a biyu bayan na raka'a biyu sannan kuma wannan kenan na biyu kuma ba na zama ba alola duk da alola na ta warware zan ɗora wata idan kuma na ɗaura in mm. lokacin sallah ya halatta to zan yi a raka a biyu ka san akwai lokacin da sallah yake lokacin da rana ta yi za ta fito sallah haramun ne saboda eh, rana tana huduwa da kawon shekan lokacin da rana ta yi za ta faɗi sallah haramun ne lokacin rana tana faɗuwa ne da kawon shekan to amma kaga shi zikiri babu lokacin da zikiri zikiri lokaci yin sa ake yi amma ka fahimce ni ba wai na ce zikiri ya fi sallah bane kar ka yi mun fassara wannan kaga sai manzo Allah ta to da wannan ne da wannan ne nake jin motsin takalman ka aljanna kaga manzo Allah sallallahu alaihi ba shi ce bilal ya dinga zama da alula ba tabbas annabi ne ya koyar da alula amma bai ce kowa ya dinga zama da alula ko da yaushe ba kuma annabi shi ya koyar da nafila bai ce kowane ladani daga ya kira sallah ya yi nafila ba amma bilal ya ga haka ya dace yake yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akai muna tare a sosai ko ina ji wallahi ina ji sosai yauwa to kaga wannan shi kansa ya kamata mu gane cewa ba wai lallai sai da haruffan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da su ne mutum zai yi dole ba akwai hadisai da yawa wanda kai ma sanin kanka ne inda zaka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wato wani mutum sai ya zo wajensa yayi wani addu'a ko ya faɗi wani tasbihi wa Allah ba tare da ya ji a gaban manzo Allah ba Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akai ina tsammani ka taba karanta wannan ko baka taba karantawa ba na'am sosai ko sosai da ma na kiran sallah ma da wannan sahabin ya gani a mafarki wannan ya wannan mafarki yanzu misali akwai wani wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin manzo Allah wani mutum ne ya shigo sai ya samu manzo Allah zama cikin kuri kuri cikin sa bansa. wani mutum ya je ya sallama ya ce assalamu alaikum da ya sallama sai annabi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu annabi ya amsa masa yayin da wannan mutumin ya zauna sai mutum ya ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna an yuhmadu yayi wannan tasbihin bai ban mai bata tasbihin yace alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna an yuhmadu sai wannan yayi eh, kawo wannan jumlan ka san mai manzo Allah yace manzo Allah ce kai fa kulta me ka fada maimaita faradda mm. alai ya sake maimaitawa manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi kad ibtadara asharatu amlakin yace wallahi ga malaiku goma sun zo wajen wannan tasbih da wannan mutum yayi kulluhum harisun ala an yatuba kowa yana kwaɗayin shi zai rubuta wannan ladan fama da rau kai fa na, bai san ta za su rubuta ba hatta wa ila ila zil izza har suka daga zuwa ga Allah ubangiji fa qala uktubuha kama qala abdi ku faɗa yanda bawa na ya faɗa to kaga wannan ba bakin manzo Allah ya ji ba ko manzo Allah ya tabbatar da shi wannan hadisi zaka same shi a musul imam Ahmad da imam Nisa'i da Ibn Hibban fi sahihi sun kawo wannan hadisi da haka kaga don kaga muna zikiri irin wanda kuma kai ma ka san ziki ne ko da annabi bai yi irin wannan ba ba za ka ce bai karɓi ba saboda ga wasu a zamanin manzo Allah sun yi zikiri ba su ji a baki annabi ba ko annabi ya tabbatar da su mu ma da wannan muka dan fare muke abin da muke yi na'am eh, Sheikh wannan na ce wa irin yan mu yan izala abin da suke cewa haka ta irin wannan hadisi da aka suke cewa wannan manzon sallama ya tabbatar da shi to yanzu waye zai tabbatar mana da cewa kaza din yin daidai ne tunda su yancan sahabbai manzon sallama ne yake kara tabbatarwa eh haka ne Allah ya karba shi ne suke cewa to kun ga ya tabbata kenan da manzon sallama shi ya ce wannan ina ganin shi kenan abin da nake da shi Allah madaukakin sarki Oyo mun gode. ya mayar da akaram kallahu gida. Kuma sannan mala asana a cikin wannan wannan din insha Allah. Assalamu alaikum. Mala wai ka sake addu'a insha Allah. maka anan cewa. Eh. All right. Bayanin da zan yi kola ya kuri saya kola saya malam malam zai tali sun yi zamani da manzon Allah ne ya nuna musu cewa wannan abin Allah ya karba to ai mu muna koyi da manzon Allah ne manzon Allah shi yace sabbin suka yi Allah ya karba mu ma irin sa muke kwatantawa muke yi muna kyautata zaton Allah zai karɓa mana tunda mun san aikin kirki ne ba aikin banza ba ne kuma wannan wannan yana gwada cewa duk wanda ya faɗi wannan magana to ɗalibin ilimi ne ba ya ji nemi ilimi ba akwai abin da malaman usul fiki suke cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abin lura shine umumin lafazin tunda an sa ko da sau ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi zikiri wanda shi bai yi ba ya tabbatar da su to ya isa hujja a usul fiqi ya isa hujja ko ba lallai dan akan su ba da haka duk wanda yake da wannan tunani ya je ya kokari ya karanta usul fiqi in ya karanta usul fiqi duk zai zai fita daga cikin irin wannan wahami wannan kaida ce usuliya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi wannan shine akai muka ginu mun samu inda muka dan fare manzo Allah ya tabbatar da wasu habbai sun yi wani abu wanda ba shi ya koya musu ba kuma ya tabbatar da su kai mu annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin da muka faɗa yayi su kuma ya aikata su masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam to kola ya sunan ka daga nake kira ina kira daga Cops eh ya sunan ka Ina gina daga Abirkos. Eh, ya sunan ka kola? Muna muka fata na yare. Muna muna amsawa to kola ta ita bayan ka kana tare da mamman shehu. Muna gaida malam shehu muna mishi fata na yare. Malam na jin ka, malam na amsawa. To alhamdulillah muna eh, amsawa na gode. Na gode. Kamata ya malam abin ya karanta ya bude jawarin ma'an ya karanto mana yadda bikirin wasu ko abin ga ya samu a kan shi na ta kari amma duka wannan abin ga hadisai da ta karanta duka wannan ba wani kari a kansu. Oke. Ba kari a kan samu zikirin ɗari ta tujani na kamata ya buɗa ma ma'ani ya karanta mutane kowa su shi. Da abin yake. Kai akwai kola su. Wato wai abin da Malam ya zo ya mana karatu yau duka ya yadda bai kari wannan amma she fate Malam ya bude jawahirul ma'ani ya karanta zikirai yadda ke cikin jawahirul ma'ani wuri yake inkari to kola mun gode maka mun gode ya karanta jawaru ma ne kai kari abu aka ta mutane haka biyu da suka wuce ma malam jarida ya zo ya yi bayani akan zikirin rika tujana kuma bai guda jawar mu an ya karanta mutane abin su da ba to kola kuma kamata a cikin jawar mu kola kola kola yan kuri kola yan kuri in ji mana in ji musulmin kike ya da ya da eh kola kai kanka yanzu ka ce baka da shi ba sai sai mu kai maka abin da ka da shi na'am kola in ji malam wai malam ya yi magana ɗazu amma malam kuma ya ɗiba magana da malam ya fara yi malam wai abin da zikirai da wai zikirai da ake yi cikin salatul fatiha eh, tarika tijani duka shi ya karanta mana amma wai yana son kai ka karanta masa zikiri daya da ke cikin jawahir ma'ani da kaga bai da kyau babu wani zikirin da yake cikin jawahir ma'ani wanda bai da kyau ni a wajena eh. sai dai shi a wajensa in akwai zikirin da ya karanta cikin jawahir ma'ani bai da kyau sai ya karanta min ma in ji eh. na'am kola yankuri muna jira ga kola in ji malam waka eh, karanta mai zikiri ɗaya da ke cikin jawarin ma'ani da bai da kyau in ji malam waka karanta mai zikiri ɗaya da ke cikin jawarin ma'ani da bai da kyau jawar ma'ani a da su ne har da shi nasu ne zikirin tijani yana cikin ya kamata idan za su su ba da kasafin tajara a so da jawarin ma'ani a karanta mutane kowa su ji a daina mu da jawarin mun ji tun da jawarin ma'ani namu ne bai shafe ka ba kai ka rabu da kayan mu da kayan mu ka je ka yi da wanda ya shafe ka da ta ce jawabin ma'ani namu ne to mun da mun kalle shi a namu da ka bar mana kayan mu kai ka je ka ji da wanda ya dame ka in ka je lahira Allah ba zai tambaye ka me sa ka bai tijjaniya suna kan da jawabin ma'ani ba amma ka san akwai abin da Allah zai tambaye ka sai ka mai da hankali akan kansa wannan shine shawara ta gare ka amma eh. kola ya kaza ka tambaya abin da kai da kanka ba ka karanta hawa kola kola ba yi yadarci ba <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kola ya suna kargan na ke kira. Eh sunana Suleiman ina kira daga Italy. To Malam Suleiman daga Italy to kana tare da babban shagun mu Shak a ah, eh, sannu ku da hutawa. To sannu ka dai Shak Fatu Tafati. <laughs> Alhamdulillah. Amin amin. Allah ya saka masa da alhairi. Amin amin amin. Amin amin. Eh, ni? Na'am. Sunana Suleiman. Ok, Malam Suleiman. Eh, mun ji sunan ka Malam Suleiman. Muna jinka. Mun ji sunanka. Masoyi na amini na. Muna jinka. Wace ina gaida Malam. Wayo Malam na amsawa Malam Suleiman. To ina amsawa, na gode. Ina amsawa. Na ce ba. Na ce ba. Hello? Eh muna jinka, muna jinka. Muna jinka. Kana ji na. Eh Malam Suleiman love follow inda kake jin program nan oh. shi yasa baka jin mu magana ki zuwa maka late. Muna jin kai. Eh. To mun lost shi bari mu doki next caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ko eh na wurin su ne wanga sabon kola ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barin doki sabo na kat sa ah suleiman ya dawo to barin kat ɗin shi shi ma to suleiman ya dawo na eh na kat na kat ɗin shi na kat ɗin shi na doki sabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To kola ya sunan ka daga na ke kira? Kola ya sunan Alo ya sunan ka daga na kake kira Alo Kola ya sun barin ajiye duki sabo Kola gyara networking ka zo Eh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To Kola ya sunan ka daga na ke kira sunana Nuruddin daga garin daga Najeriya garin Ibadan. To Malam Nuruddin daga Ibadan muna tare da kana tare da babban shehu mu Dr. Fati eh muna amsawa sai da kokari na'am na'am shehu muna amsawa na'am Allah ya sake taimaka musu cikin wannan hidima da suke na addini amin amin amin amin amin amin ah, dan muna jin kamar Nurdin Malam Nurdi muna kiran ka. Eh bai sauka ba. Wani ma ke kira shi ma network ke damu na damuwa. Salamu alaikum Malam nurdi ko da mu aje ka mu doki sabo. Barin ajiye shi ya sake kira gyara na tuki Shakira. Na doki sabo. Allah. Wa alaika salam rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola ya sunan ka daga na ke kira. Okay sunan ka. Del Pero daga Istanbul daga ya suna shiga Turkai kenan take. To muna jin kana tare da babban shehu mu Dr. Fati ya da ka daga muryanka kaɗan Del Pero. okay zaki gaskiya mu ba ni tambaya eh, kan godiya nake so ma. Wayo na gode ah, sosai. kawo wani malamin tijjaniya ya zo ya yi bayani daga. A ah, iya kuri Del Pero iya kuri Del Pero kai ke comment kake comment kullun nan. to din yana wani riba na ji. Eh? Bana ah, masoyi na ne. <laughs> Eh? To malam wai na jin ka Gaskiya ka kawo ne wai from Zaria ya zai bayani game da gado. eh eh ya ka ne lokacin da yake bayani gaskiya mun samu matsala da shi amma gaskiya da na je na saurari kuma daga baya gaskiya na gamsu sosai wayo mun gode del godiya kuma da wannan magani Allah ya saka da amin del na gode sosai del pero wai del Allah maka albarka wow wow to assalamu alaikum godiya Allah saka da eh, eh Allah na salamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola ya sunan ka daga na kake kira? Sunana Bako Musa Idris daga kasar Libya nake. Bako Musa Idris, ah Bako masoyina daga Libya. Alright, kana ta da babban shehu mu eh. Kana ta da babban hmm. shehu mu Shek Dr. Fatih. Ina ina ina mika dubun gaisa da fatan alkhairi zuwa doka. To yana jin ka, doctor na jin ka. To muna amsa mun gode, mun gode. Wai ina tambaya sarki zaki. Na'am. To. Wai duk abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai umarce mu ba idan mun mun kirkire mun yi ba wani laifi. To, doctor na jin ka, wanga wanga malam ka tambaye da wani question ni eh. ni bai ga malam. Na na ji kuma malam ya ce abin da Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni a yi ba. idan mutum ya aikata shi in dai ba sabo ba ne yana da kyau. Ok ba ko ya kuri ji. Idan dai abin bai saba wa shari'a ba, e. to wannan abu na da kyau. Sunansa bidiyo amma bidiyo mai kyau. Kaga yin sallan tarawihi da muke yi annabi bai yi irinsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ya yi jamin tarawihi. To tun da ya yi wa shagari sahabbai suka labari suka fito suka yi ta zama har kusan masu bayi bai fito ba to tun daga nan aka daina ya ce da suka tambaye suka ce ya annabi ya ce musu ba na so idan na fito na yi sallan yau to Allah zai wajabta muku ko ba za ku iya ba ka gane to annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya yi sallan tarawih to bayan sa sai na abubakar ya wuce sai dai mutane suna daidaiku zamanin sai na umaru sai ga mutum biyu uku suna yi a can mutum biyu uku suna yi sai ya kira ubay ibn kabin tunda annabi sallallahu alaihi ya bashi digiri na alqur'ani sai ya ce to yanzu ubay ibn kabi shine limamin limami a tara jama'a rika a masallaci to sai aka tara jama'a suna a masallaci to duk sauran manyan sahabbai suka karbi wannan fikra din suka karbi wannan da ya ga sahabbai sun karba sai ce madalla da wannan bid'a tawa kuma har gaba da gobe tun masallacin duniya za ga da azumi ana tarawihi ana tahajjudi amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yayi umarni amma bai yi irin yadda muke a yanzu ba ku kaga wannan idan za ka mai kyau yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallar da yake da dare baya wuce raka goma sha ɗaya ko sha uku to amma yanzu kana sallar raka ɗari kullum sai a ce kayi laifi kaga wannan kayi abin da annabi bai yi ba amma baka yi laifi ba tarawihin da muke mun yi abin da annabi bai yi ba amma mu yi laifi ba yanzu a haji da umara da muke yi muna hawa jirgi mu tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ba jirgi ya tafi ba kan dabba ya tafi to kaga wannan duk abin da annabi bai yi ba shi muke yi ko bai zama sabon Allah ba ya zama ne ma idan ba mu yi ba za mu yi abin da Allah ya ce mu ba saboda uh, wato haji rukuni da gaske rukunin musulunci yanzu idan baka yi passport ba kai ka hau jirgi ka tafi Saudiya ka cika wannan rukuni ba kuma idan kana da lafiya kana da ikon zuwa ka yi ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga dama ka mutu ba yahude ko ka mutu krista mm. to kaga amma annabi ya je haji bai yi passport ba annabi ya je haji ba akan jirgin ruwa bai hau mota ba kuma duk akai muke yi yanzu maganin da muke yi nan ta waya bidiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike waya ne yanzu kana kana kana kana kana ina ne daga ina ya kira daga daga libya eh libya kaga daga libya yana magana daga libya ni yanzu ina nan a Najeriya kai kana Amerika wani da ya kira daga Italy wani ya kira daga Istanbul wani ya kira daga Agricos wani ya kira daga Amerika kaga duk annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba amma kuma annabi ya ce ballighu anni walau aya in ka san wani abu a cikin addini ko da aya ɗaya ne ka isa wanda bai sani ba amma yanzu ka ga sarki zaki ya haɗa mu yanzu abin da sarki zaki bidiya ne amma kuma abu ne mai kyau gashi kana jin daɗi kana tambaya saboda a warware maka matsala ta addini akere akere akere to shan kun gode da sai muka yi da layin sarki zaki na samun lada saboda me kuma yayi abin da annabi bai yi ba ko ba wanda zai sai masa wannan bidiya ne sarki zaki kar ka sake mana wannan amma kowa sa masa albarka yake yi yana yi masa addu'an alkhairi to mun gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola ko ba haka bane sarki ah, aka ne shehu na aka ne shehu na <laughs> ina fata ya gamsu da bayanin ya gamsu sosai ya sauka ma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam kola ya sunan karganna ke kira wa alaikum assalam shek sarki zaki na'am na'am na'am na'am eh, yau ina muna tare da babban shehu na shek dr fati. To Musa Rijalu ne daga Bauchi. A a a Malam Musa Rijalu to kana tare da babban shehu na eh Malam Musa eh, Rijalu. lalle muna da tare da babba dan babba. Aka ne sosai sosai. Dr. Fatihu. Na'am. Radiyallahu anhu Allah ya kara masa lafiya. Amin amin amin amin. Amin amin amin. Banansa Allah kuma ya kara wa shehu ma Maulana Sheikh Dahir radiyallahu anhu lafiya. Amin amin amin amin. Wannan karara. Amin amin. Mana muna godiya sabili da yawancin al'umma dama suna da kishin ruwan irin wannan warware irin wa'annan bayanai akan zikirin da muke yi cikin tarikar tijjaniya Allah ya saka masa da alkhairi amin ya rabbi ya dai ya fahimci yadda muke yin wa'annan zikirai kitabuwar sunna ne don haka Allah ya saka wa maulana Sheikh Fatiu Dr. Fatiu Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya kara masa hakuri da juriya da irin wanda suke shigowa wawaye wanda ba ba su fahimci asalin addini ba Allah kuma ya fahimtar da su su ma don dole maulana shi ka lafiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum to muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam Musa rijalu to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum assalam warahmatullahi shek sarki zaki Allah kare kiyaye mini ga shek ahiru to muna tare eh, aliru muna tare da kai kana tare da babban shehu mu shek dr fati radiyallahu ta'ala ina wa dr fatan alkhairi amin

Duk Malam Sarki Zaki nake ina kira daga jihar Sokoto Halliru bin Malik. Masha Allah Malam Aliru muna tare da kai. Eh muna tare da kai. ya yan sakwato da yake da yake na kira dai in wa mallam barka da zuwa karatu kuma Allah ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola to bari mu aje shi burki sabo na gaji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola barka muna amsawa muna amsawa kola ya sunan gargan nake kira kana magana da Abdurrahman daga Libya sarki zaki to mala Abdurrahman daga Libya kana tare da babban shehu Mushak Dr Fatihi Insha Allah yana gaida malam. To malam na jinka. To ina ina hamsawa. Ina hamsawa na gode. Masha Allah. Ya na kuri da jama'a kuma ya yau. Malam yana kuri da jama'a sosai alhamdulillah. Na'am. Ah, to masha Allah ya yi kyau kuma na ji daɗi sarki yana gaida ka kai ma. To ni ma na gode. To alhamdulillah mun gode. Insha Allah. Yana da tambaya guda sarki. To malam na jinka. Ya ga malam. malam na jin ka bismillah kai na so eh, malam kamar yanzu in mutum ya salata annabi eh? lada nawa za a bashi to wai in mutum ya salata annabi daya lada nawa za a bashi a'a mu abinda muka sani a salatin annabi bunda manzo Allah ya gaya mana cewa idan mutum ya yi wa annabi salati daya Allah zai masa goma to kaga ba musalla dan yawan ladan salatin Allah guda ɗaya ba ma balle guda goma saboda mu abin da yake wajen mu mayin da kun fadu ne mu abin da yake wajen mu karewa yake yi amma wa mayin da layi bakan inda muke da farko muke da karshe to ayyukan mu suna da farko suna da karshe Allah ko bai da farko bai da karshe shi ma ayyukansa ba su da farko ba da karshe ko da abin da manzo Allah ya gaya mana bai gaya mana ladan da ake samu ba ya gaya mana dai idan kai wa annabi salati daya ko da wani siga to Allah zai maka salati goma to idan ka san akwai wani bankin lada da ake zuwa to za ka je da salatin Allah guda ɗaya sai a gaya maka adadin ladan sai a gano amma mu da bai gaya mana ba amma da ya gaya mana idan muka yi salati ɗaya Allah zai mana goma idan muka yi goma Allah zai mana ɗari idan muka yi ɗari Allah zai mana dubu idan muka yi dubu za mu shiga aljanna kafira da kafira da annabi Muhammadu. Bayan zala yana cewa duk wanda yake so ya gani da sauri a ranar tashin kiyama to a duniya yau ta mini salati. A karabu kullum da yau mai kiyamati aksarukum alayhi salatan haka manzo Allah ya faɗa to da haka ban san wallahi dan salatin salati ba idan mutum ya annabi salati daya abin da na sani dai Allah zai masa zai masa salati goma na'am to mala abdurrahman na ka jiko ko kanan na na ji kuma na gode Allah ya saka da alheri da na gode sai dai tambaya guda kuma To, ya ku da sauri saboda jama'a da yawa na kira yau kuma kasan lokacin sallah ya kai. Haka nan na to yanzu ita kuma in mutu ya salatul fati shi kuma lada nawa za a bashi. <laughs> Salatul fati ya shi ma salatin annabi ne. Yadda kace Allah masalli Allah sai da Muhammadu wasallim Allah Allah da da Allah ya maka salati goma, ba ka karanta salatul fati Allah zai maka salati goma. shi ma ah, haka nan na adam salatin annabi ne an ce ina annabi kuma sai a ce a yi shi na aza kamar daban-daban o wai ta ma salatin daban-daban domin an ce salatu ala nabi wa sha yi salatin fati to yana tsammani ah, salatu ala salatu annabi kan ba daban-daban bane kala-kala ne dai eh, kamar yadda ka sani kudi ba san kasan da kake ba amma kudi ya ka san hawa-hawa ne yana farawa daga kasa yanzu kamar mu a nan Najeriya muna da naira biyar muna da goma muna da ashirin muna da hamsin muna da ɗari muna da ɗari biyu muna da ɗari biyu muna da dubu ɗaya to kaga duk sunan su kuɗi amma darajar su ba ɗaya ba to amma kaga salatu sun annabi sallallahu alaihi wasallama ba duka suke daraja ɗaya ba akwai salatin da ya fi wani salati amma kuma dukkan salatin annabi sunansu wannan kuma sunansa fa'ila zalika fadlullahi yutihi man yasha'u Hmm, a haka nan na gode abin da sani ina aga daban-daban na suke ashe guda na to na gode ma la ah, ba daban-daban bane salatul fatima wai nau'i na salatin annabi to mun gode mun gode kola mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola assalamu alaikum to kola ya sunanka muna amsa ya sunanka daga nake kira kola Eh sunana Abdulsalam ina ga kira daga nan Kuwait. To Mala Abdulsalam daga Kuwait. To kana tare da babban shehu mu Dr. Fati. Na'am. fatan eh, alheri ina malam barka da fitowa wannan beji mai albarka. To ina godiya ina amsawa na gode na gode. Eh, Masha Allah malam kuma mun ji daɗin karatu da aka yi sosai sosai Allah Ubangiji ya faka da alkhairi Allah Ubangiji alhamdulillah amin amin amin amin amin irin wannan karatu da kiyaye muna cikin farin ciki muna cikin murna insha Allah Masha Allah alhamdulillah alhamdulillah eh, haka muke so alhamdulillah mun ji an yi bayanai na zikiri kuma an jayo hadisai kuma an jayo ayoyi na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa eh zikirin da dai ake kan magana bisa kan shi dai sahabbai sun yi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gure ya gare su suna yi gaskiya mun ji daɗin wannan karatu saboda kowa yana mana zikirin nan da muke ana ta cewa ai ba haka annabi ya yi ba mu kuma ba ma jin daɗin irin yadda ɗan uwanmu suke tuhumar mu da irin waɗannan abubuwa. Eh. Allah Allah ubangiji ya yi shi shi kansa shi shi kansa tambayan da yake maka sai ka ce masa ya annabi bai yi haka ba annabi gyara mutum abu yake bai ce maka annabi bai yi ba Okay, shi kansa tambayan ma da ake yi ma annabi bai yi wannan tambaya ba shi kansa annabi tambayan da ake ai shi ma annabi bai yi ba <laughs> ko annabi yayi tambaya ba wani ne Allah kiyaye ga shi da to to malam ba ne sosai wallahi haka nan dai ne suna cewa suna cewa ba ai ba ba ai ba kuma so shi kuma an kawo musu kullum muna jin sai ka gaya musu so abin da suke maka annabin yayi ne kace yanda suke maka annabi yayi ne suna wajen annabi sai koyi haka yanda suke maka din suna maka wannan tambayoyin ai tambaya eh, na karin ilimin da shi yake yi masa ba tambaya na iskili ba na da sai muna ja ana jayo hadisai sosai ana faɗa mu jama'a cewa abin nan yana da inganci sai su ce a'a to ba shi ba annabi yayi haka suke faɗi sai mu kuma muna ganin mutanen suna tsaurara cikin wannan al'amuran gaskiya a to kai ma shi ka bada suna saurarawa kan kwarai da gaskiya cikin al'amuran kuma abin da annabi bai yi ba aisha yake ta yi kullum kamar yadda muka yi bayani a dazu amma abinda hmm. annabi ya mutum bai sai ya yi shi ba sai dai mutum ya kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kyautan aljanna yanzu ni ko kai wani ya sai kyautan aljanna masha Allah ah, annabi ya ga sahabbai goma kawai ce musu duka ya ba su aljanna ku tuttura na dabiyo annabi ya sa shi aljanna yanzu ni na yi sai yi wannan ai ban yi sala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyamul layl har sai sa ta kumbura ni na yi sai yi wannan to ga gani annabi mu muna yin gwargwadon yadda za mu iya ne a cikin abin da annabi yake yi insha Allah insha Allah ba wai duk abin da annabi yake yi mu zan iya sai mu kwatanta Allah ya saka da alheri amin amin amin ah, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi السلام alaikum wa الله تعالى وبركاته وعليك wa alaika salam shek suleiman daga italy suleiman suleiman daga italy muna tare da kai to ina gaida malam malam na jinka to ina waɗanda ke kirawa su ce annabi bai yi kaza ne bai yi kaza nan ai suna suna taro a dinga taro wa'azin kasa kowane shekara annabi ya yi ni yawwa to kaga kai makama da amsa annabi bai yi wa'azin kasa ba annabi bai yi musabaka ba duk wannan annabi bai yi ba annabi bai daura lasfika saman mota yana wa'azi yana zagin mutane ba abinda annabi bai yi ba da yawa shi suke yi ai hmm. kawai son zuciya ne irin nasu ka kyauta malam suleiman daga italy wannan bayanin naka ya kaka yake daidai ne <laughs> to malam suleiman kana kana da tambaya kuma saboda da yawa mutane call na ta zuwa malam suleiman eh sannan zaki za ka lokacin sallah ya kusa na'am a wani eh? namba shek abu tafi sani don Allah. Insha Allah to ka inbox na zan send maka namban su gaba daya. Okay to na gode salamu alaikum. Wa sallallahu na gode na gode na gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Ora bari mu duki sabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am, ni da wake magana. Sara Saratu daga nan Ivory Coast. To, Ajiya Sarata daga nan Ivory Coast. To kina tare da babban shehu mu Sheikh uh, ah, Dr. Fati. Na'am muna ma malam barka da warhaka. Masha Allah. To ina amsawa ina godiya. Eh kuma mun kara godiya sosai gaskiya karatu ya kyau sosai wallahi. Masha Allah. To alhamdulillah alhamdulillah. Allah ya sa. Alhamdulillah. Allah ya kara mana lahiya. Amin amin amin ajiya. amin amin amin. da mu da ku kuma da Allah ubangiji ya tashe mu a gaban fitar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya sarata amin sallallahu alaihi wasallam To. Fata alkhairi ne kawai ga malam. Wayo mun gode ajiya Saratu daga Ivory Coast. Mun gode sosai. Mun gode. Allah ya saka alheri. Mun gode ajiya Saratu hmm. daga Ivory Coast. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum wa barakatuh. To kola ya sunan ka daga nake kira. Sunan alwarkin daga Najeriya. Sunan ka me? Hello? Na'am ya sunan ka kola. sunana Nuruddin daga nan Najeriya. Ok, Sheikh Malam Nuruddin daga Najeriya Ibadan. To kana tare da babban shehu mu Sheikh Dr. Fati. Eh, ni na kira da zai katse. To, shehu na jinka. Allah ka taimaka musu da wannan Amin amin amin amin. Amin. Eh, ni wani abu da yake ban mamaki ga sauran yan uwanmu yan izala shine shehu na jinka yawa ga abu nan karara wanda dama ko da wani yare mutum ya yi addu'a ko ya yi zikiri manzo Allah bai ce haram bane riwaya cikin muslim sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce masa sallallahu alaihi wasallam kunna nuraqi fi jahiliya mun kasance muna yin ruqiya a lokacin jahiliya babu ma musulunci maza Allah ce ce in rudu ila ya rukakum ku bujurto min da ainihin rukayen da kuke yin gani irin gurin irin kuke yi sai sai karanta maza Allah sai maza Allah ce fala ba'asa bi ma laysa fihi shirkun babu laifi cikin abin da cikin sa ma'ana ko da wani yare ko ba ma qur'ani ba ko ba ma inda maza Allah ya ce ban da mutum ya kawo wani abu wanda ma ba ma shirka bane balle kuma an hada da sunan Allah an ce Allah yi min kaza sai su dage suna sai su dage suna cewa kaza bidiya ne gashi manzon Allah ya bada wannan abun kullum babu wani shakka kowa zai iya wannan abu amma sai a rika kwakule kwakule yana wannan kwakule kwakule shi yake leading zuwa extremism kaga ana ta kafarta mutane ana bi da gamba mutane ana rawa masallatai manzon Allah ya sauke abu mai sauki ya ce fala ba'asa bima laysa fihi shirkun wani ya ce waya kawo littafin jahilin ana karanta ana karanta duk abin da ke cikin sa ambaton Allah ne ba a ambaton wani sunan mutum ba wannan gaskiya ne ganin ka dutse amma eh, sun dage su da ta an yi abin da suke so ta ya rika kawo hadisin ta ba san idan son zuciya ne ba ciki akwai son zuciya da yawa ciki ba nan ka ji wani miki ka ji mun kawo hadisin manzal sai ya mana son zuciya wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama su ya suna tare da manzon Allah ne wanda zai gaya musu wannan daidai ne wannan ba daidai ba ba sahabban irin wanda sahabban suka yi wannan shine hujja ne fa a wajen mu amma yake cewa wai ai annabin shine hmm. zai ga sahabbai wannan daidai ne ai mu annabin ne ya fada mu tun ya ce sahabbai daidai ne mu ma namu ya zama daidai kenan haka wannan hadisin shine hujjar mu da yasa muke yin haka wai sun zauna suna zikiri kuma annabi a bai faɗi irin nau'in zikirin ba kawai zikiri ya ce ya ce tunda ban faɗi nau'in zikirin ba ai eh. irin na sahabban zamu yi to annabi ma bai faɗi eh. nau'in zikiri ba ina san bai da zan faɗi nau'in zikiri wanda ya san gaibu ma bai faɗawa balle ni wanda kuma aka yi a gabansa ma bai faɗawa balle ni shi kawai zikiri ya ce na ga dama suna da soye-soyen zuciya da yawa suna abu ne suna wato kamar yadda malamanmu suke faɗa suna jan jahilai ne suke jawo saboda samu ƙarin jama'a suna jan jahilai ne Allah kuma ya kiyaye musu ransu to kola mun gode sosai bishiya ma na koyar mutum zikiri bishiya ma na Allah karba to subhanallah subhanallah da Allah saka amin amin amin to assalamu alaikum wa ta'ala kofi odo muna tare da kai yana kira wala satala dan ke kira da kasar London to shehu na jinka kofi odo kola sai sai muna neman addu'a ne zuwa ga bakin shehu kuma muna yada gaisuwa zuwa Allah ya yarda Allah ya biya bukata ya ƙara imani ya ƙara son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tambaya na ne shi sarki zaki na'am popi so da yawa ina jin eh mun kira su yan wabiyawa in suna wazi so da yawa shi su ce shekin su eh ibn taymiya ya ce kaza ni abin da ke shi dufu eh. ne ba ibn taymiya na sahabi ne ko dai annabi don ina son sani <laughs> tambaya na ke saboda abin da ya sani tambaya to yawanci zala idan suna bayani za ka sa cewa ibnu taymiya ya ce kaza eh. shi da kake so ka je tafiyar nan sahabi ne ko tabi'i ne shi ya zama wai mu fadi hadisi wai mu kawo hadisi ko ayan qur'ani ba su shehu ibrahim ko shehu amma su kuma kullum tsarin sunna kullum cikin bayani shi ya ce ibnu taymiya ya ce kaza to ni ibnu taymiya nan na so in tambaya ne in sani ba sahabi ko annabi ne tambaya na rikata salamu eh, ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'u tabi'i na bane saboda ibn taymiya shi an haife shi hijira ta da shekara ɗari shida da wani abu ne kaga bayan manzo Allah da shekara ɗari shida sahabbai ko na manzo Allah sun kare hijira ta da shekara ɗari ne ta sun kare ta da shekara ɗari biyu da wani abu to kaga shi bai ga wato yana ya zo ne a karni na shida zuwa na bakwai Na'am. Ya rasu jiya tana shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas ne ko da bakwai. Na'am. Da haka kaga shi ba tabi'i ba ne shi ma malami ne kaman kowa shi dai kawai malami ne. Daga wannan na cikin soyayyen zuciya irin nasu. Su suna so dolen ka ka yadda da abin da malamin su ya faɗa. Amma kai idan ka kawo malaminka sai su ce malaminka ɗan bidiya ne. Ko ba sai inda suka samu wannan ba. kuma ana so a kyakkyawan zato ga duk wani mumini duk wani musulmi ba ma mumini ba kowane musulmi ana so ana masa kyakkyawan zato da haka malam mai tambaya ibn taymiya an haife shi hijira ta da shekara ɗari shida da wani abu ne ya koma ta da shekara ɗari bakwai da wani abu to kaga tsakaninsa da manzon Allah ya fi shekara ɗari shida tsakaninsa da manzon Allah ya fi shekara ɗari shida kusan shekara ɗari bakwai ne tsakanin ibn mai da annabi muhammadu da haka shi ma malami ne ordinary kamar kowane malami yana yin kuskure yana yin daidai na to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh abdulhamid daga jama to malam abdulhamid daga kasan germany jaman to kana tare da babban shehu mu shek uh, dr fatih ina fata Allah saka da alkhairi Allah biya dukkan mutane alaikum assalam amin Amin, amin, amin, amin. Amin, ya rabu. Ina godiya. Duk abin da nake hmm. tambaya na da nake da shi ne, eh, eh, shi ne, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul Wasallam, na'am. Da ya tsaya cikin kalmomi da ya yi ina ji ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati hmm. wa raditu lakum al-islam dinan. Na'am. Wannan ba magana Allah ne magana Allah ne ya wannan aya ce a yoma lakum dinakum ba ba maganin manzo Allah bane ayan alqur'ani ne ne mun ce magana alqur'ani amma cikin cikin bayanai da annabi yayi cikin eh, ajatul ajatul wada yana cikin kalmomi da annabi ya aya da annabi ya ya karanta mana ai wannan ai wannan a lokacin ne ma ta sauko ba wai lokacin yake faɗa ba a lokacin ne wannan aya ta sauka al yawma akmaltu lakum dinakum wato an kala wa raditu lakum al-islam dinan na'am okay to ita bayan ka mala abdurrahman mala ya kuri eh, shi abin da nake so in sani annan eh, eh, shehu tijani shehu tijani babansa da babansa Allah ne ko musulmai ne goshin su aife shi shehu tijani okay na'am

Eh, Shehu na tambaya musulunci daban-daban ne ko dai guda ɗaya ne. Musulunci daban-daban ne. Musulunci ɗaya ne. To. To kuma ai sai suna ce maka musulmi ne ba za ka ce mun iyayen zaune irin musulunci suke yi ba. A to shi ne in haka nan ne ai mace wani salati suke yi lokacin nan da ba su haife shi. ba, hmm. Kan ya zo ya kawo salatul fatiha salati suke yi kan su haife shi. domin na ji kayi batun eh. Eh, ibn taymiya sun gano ibn taymiya malamin da baya baya haka to shehu tijani ba shi malamin da baya baya haka to wani salati ah, ke yi ne shehu tijani ga shehu tijani hmm. malami ne na baya baya ko mun yadda da shi malami ne wani shehu tijani malami ne ta baya baya tambayan ka menene eh wai wai shehu tijani wani salati iyayensa ake yi ko shi da kansa ma yake yi salati ba ta wanda suka samu jama'ar musulmi suna yi a wannan zamani a zamanin su suke yi ai na gaya maka ki talatin annabi kamar yadda na gaya eh. maka yanzu cewa sallallahu alaihi wa sallama annabi bai furta eh, wannan kalmar da bakinsa ba alaihi salatu wa salam annabi bai furta da bakinsa ba salawatu rabbi wa salamu alaihi annabi bai furta da bakinsa ba alaihi abdulus salawatun mutaslim annabi bai furta wannan da bakinsa ba da haka idan kai salati in dai yana da inganci da larabci mai kyau ka faɗi darajojin manzo Allah gwargwadon darajarsa ko yanzu ne ka kirkira Allah zai karɓa ba laifi ba ne. Masha Allah. Da haka shau tijjani iyayensa musulmi ne kuma jikokin annabi Muhammadu ne. Kuma idan ka soke su ka san abin da ka soka. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu kola. Shi ba jinin annabi sallallahu alaihi sallam ba ne. Shau tijjani kuma jikan annabi Muhammadu ne yana da silsilansa daga nan har kan Na wato kan sai da fatima sai da misali alamina daga kansa har zuwa kanta mutum ashirin da shida za ka samu yana da tunsilan sai na kullawa da shi yawwa to kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh tarihin sa za ka samu wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh to kola ya sunanka daga na kira sunana ibrahim dan niger daga nan ga itali kasar a jihar Venecia. To Malam Ibrahim daga Niger yana magana daga Italy. To muna jin ka. Eh muna jin ka. tare da babban shehu na. Ina maka fata alheri sarki zaki kuma ina gaida babban malamin mu ina mai fata alheri. Masha Allah, Sheikh na jin mu. To ina amsa muna godiya da fata alheri. Kara himma kuma Allah shi ba shi hankulin sauraron batutuwa na jama'a iri-iri wanda ba su da inganci. Masha Allah. wanda sai a yi hakuri da su masha Allah Na akwai wata akwai wata magana da kaji ta kasan ba hujja ce da ko da yaushe za a cewa wai uwayen shi shehu tijani ko bakin a ayi shi uwayen ni wani abin suke ko wani salatu suke wannan wani irin magana ce <laughs> ai kana jin wannan maganar ka san magana ce ta son zuciya kawai wannan ba tambaya ce ba wannan hmm. to malam Allah ya zure mu da ce ta son zuciya da alheri kuma Allah ya saka muku da hairan kuma muna neman addu'a dai Allah shi kare duk inda al'ummar musulmai suke Allah shi dauki amin amin Amin, amin, amin, amin. To, mun gode, mun gode, wala Mun gode. Allah ya da Amin, amin, amin. Jama'a ya kamata mu bar malam ya huta yanzu domin jama'a da yawa sun tattambaya addu'a sannan lokaci ya kai na ga dai kira dai ake ta yi. isa jama'a muna roka eh, saboda kusan malam ba zai iya ce mana zai tashi ba amma mu ya kamata mu mu duba hankali mu gani lokacin sallah ya kai sanar dokin kola na karshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kola ya sunan ka daga na ke kira kola Kola ya sunan network. Ya bai sauka ba network gunsa. Kola ya sunan ka. Eh, eh, okay, eh, Ya kamata mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola ya sunan ka daga nake kira? Network shi eh, shi na da matsala. Kola shi dai mu ajiye kake na malam ya mana addu'a mu tashi. Network dinka ba mu bane ba fault ɗinmu bane fault dinka ne. Sai sa kaga mun baka hanya mun baka chance kai magana. Ko da mun ce kola na karshe kenan. eh yasa kaga ba mu maka adalci <laughs> ya kiya to kola assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikas salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh kola ya sunan ka daga nake kira suna eh, na Ahmad Sarki a nan Nyamai Niger Malam Ahmad Sarki daga Nyamai Niger to kana ta da babban shehu Sheikh uh, Sheikh uh, Dr. Fati. Kola, muna jinka. To bari mu haje ka kola, ya hakuri, ya hakuri. Oh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola ya sunan kargan nake kira. Sunana Isa daga nan Libya na kira. Yusha daga Libya. All right, kana tare da babban shehu mu. Kawai Yusha muna jin ka. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ba Usha bane Isa Isa na ce Isa sunana. To Isa Isa Isa Isa. Muna jin ka Isa. Ah, ina muku fatan alkhairi ina ina gaisuwa babban shehu Muna amsawa muna amsawa muna amsawa muna godiya. Allah ya taimaka wannan bayanin da aka yi muna wallahi sosai muna godiya muna godiya wallahi Allah ya kara basira Allah ya kara ilimi amin amin amin amin amin wallahi inda dai ni duka ban saurara ba amma dai gaskiya na fa'idantu sosai wayo masha Allah alhamdulillah muna godiya Allah. wallahi ina muku gaisuwa ina da Allah ina neman lambar nima da Allah a turo mini ba damuwa insha Allah insha Allah mun gode mun gode assalamu alaikum to za mu roke za mu roke shehu ya muna addu'a insha Allah jama'a za mu roke shehu ya muna addu'a yanzu kowa ya daga hannu alhamdulillah muna muna godewa Allah da ya nuna mana farkon wannan program lafiya muka yi lafiya muka gama lafiya abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa gaba ɗaya tare da mu da wanda suka saurara gaba ke ɗaya abin da muka kuskure kuma Allah ya mana gafaransa da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, sarki zaki muna maka godiya Allah ya karfafe ka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara maka himma akan wannan kokari da kake yi da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aiki da kake yi Allah ya ɗora shi kai aikin ladanka a ranar lahira saboda kana aikin alkhairi ne kana aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa ballighu anni walau aya isar mini da sakona ko da aya guda daya to kowa da irin daman da Allah ya bashi kai kai kai kokari kai amfani da wannan dama da Allah ya baka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya maka bukatunka duk wanda suka bada lokacin su da datan su Allah ya sauka musu da alkhairi da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mai da alkhairi gaba daya da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sabon shekara da muka shigo ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu Allah ya sa mun shigo ta sa'a laifukan da muka shekan kan ta gabata Allah ya yafe mana da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda muka sani da wanda mu sani ba na wannan shekaran da za mu shiga Allah ya ba mu iko mu kare himma wajen bauta masa mu kare himma wajen kusantarsa mu kare himma wajen yawan zikirori da barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kare mu da manya-manyan zunubai cikin wannan shekara muna roko Allah ya ba wa duk kasashen musulmi na duniya Allah ya bada su lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba a cikin wannan sabuwar shekara ta musulunci da barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatunsa, Allah ya san mu ya san bukatunmu Allah ya biya da barka annabi sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 Salamu alaikum. To wa Shehu mun gode mun gode sosai mun gode Allah sa albarka mun gode wa Shehu Sheikh Dr. Fati. To jama'a mun tashi kenan. Sannan jama'a kaman kan na gaya muna wayanda ke neman kayan zuma da kayan masara, kayan te abinci irin kayan dai namu ne na eh, gargajiya irin namu dai na zuma pure zuma da wasu ababa kowane gari kake America kake na kake. a contact din insha Allah yana kan layin ga din gashi nan eh, din ki ga contactin shi ya samu ku insha Allah na zo samu time in zo in special program akan haka Allah ya taimaka mana biya mana bukatun duniya to jama'a assalamu alaikum